kwashe shara za a kwashe shara a biya gida mai gida mai gida mai gida barka dai yawwa an wani lafiya kamar kai ne na taba tare ka nema interview akan zanga-zangar da za a gudanar kwanakin baya eh ni ne agai to ya agai na ganka yanzu kuma kana daukan shara ne buranci ma da na faɗa ma ina yi sun kore ka sun kore ka da haɗuwa muka ni da yaran unguwa kike eh. bi gida gida muna zubar da shara naira ashirin naira hamsin a bamu yanzu zancen da nake ma yunwa ma nake ji yunwa muka fito ba ciniki subhanallah yaran ma a zubar ma a biya mu ma an gagara ba iya biya kenan ba sa iya ana cikin wani yanayi wallahi to yanzu kuma gashi an yi zanga zanga kuma har yanzu ba a samu wani canji ba shugaban kasa bai fito yayi wata magana ba amma yanzu sun fara hakura ma da zanga zanga gaba ɗaya me mafita kenan ai mafita yanzu kawai na'am mafita yanzu kawai a dage da addu'a ba amma na ga man jikinka ya laushi eh! eh, ina ma albarka kan za ka laka ce jikina ya laushi jikina ba zai laushi ba a zanga-zangan na abokanai na uku a kashe abokanai na uku a kashe kuma yanzu ka ina tafiya ka tare ni kana mun tambayoyi har ka dauki ba ka ce wa jikina ya laushi ai gani ina ma albarka ai gani na wancan interview ina saurare ka Allah a wancan ta shugaban sojoji suna ta suna ta fadakarwa akan cewar daga tutar rasha da ake yi ya saba wa dokar kasa kuma gashi har yanzu ba a samu canji ba kur'ani ba wanda ya sai ana mata duka rani. Eh? Ta muke ne ba. Na ga ma yanzu yunwa nake yi ba sa wani mutum share da nake kwashe a bana 20 30 su ka ga rana duk bazama. Ka eh? ciniki. Wannan wani bala'i yayyawa kasa na ga ma. To da me za mu ji? To yanzu kuma ba tsoron harbe kuke nan? dama dama can matattu ne mu tunda aka yi mu da kara saka yamma amma qur'ani sai mun yi zanga zanga kuma ya mun daga tutar rasha ba wani soja da ya isa ya fito ya ce wai kan mu daga an mun daga za ka yi dama matattu ne kadan muke jira kai yanzu a wakin mutuwa nake ne sai Allah ya rungume ka Allah ya tsine ma albarka ni ba za ka rungume ni ba wallahi ni tunani na ma abinci za ka wani ka tsaye ni kana wasu tambayoyi a abinci ni da ba gona ba ya zan baka abinci dai <laughs> ka jawo ka jawo samari ko in ce yan Najeriya kunne kada su daga tutan nan wallahi mun daga what au hadda kai da Allah ya mun daga to wallahi tallahi ko a cikin barikin sojoji za a samu billahi la zai mutaka tutar rasha kai kai <laughs> ka tsanci kanka bane ido na idon shugaban kasa na rantsa Allah ko ya kawo canji ko mu dauki mataki to mutanen da aka kama ba mutanen da aka kama ko a sakan mana al'umman mu ko mu tare tarzoma dan na rantsa da Allah yanzu suka fara gani yanzu suka fara gani billahi allazi la ilaha illa huwa idan mun san kuma kai masaru masarufi wa go Allah kasan nan mun ta hargitsi kenan mun ta hargitsi kenan kai ka san nawa ne shinkafa kuwa to yanzu ina zaka je da wannan bulan <laughs> muna yawo ne gida gida muna tambaya muna al'umma za a zo da shara to ai na ga ai na ga abun ya cika kuma ai to za ka cinye ne ba <laughs> tun samu ka to sisi mu samu ba a ah, ya kuri to ya kuri ya kuri. ka kura. ka kura. za a ba da shara